This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Zarawa fage da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Juma'a ta babbar rana ɗaya ga watan Maris shekarar da da ashirin hudu Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Zarawu da kanin labarai. Mutuwar akalla Falasɗinawa biyu a Gaza ya janyo Allah wadai daga ƙasashen duniya a yau Juma'a. shugabannin majalisun dokoki na kasashen turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin amurka mike johnson da ya jajirce wajen nemar wa ukraine karin taimako a yakin da take yi da rasha shugaban amurka joe biden da abokin hamayyarsa donald trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar texas da mexico a jiya alhamis kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji mako guda da kungiyar ecowas ko sai da yawo ta cirewa nijar da wasu kasashen afirka ta yamma takunkuman da ta zarga musu wasu 'yan kasar nijar da lauyan hambararren tsohon shugaban kasar ta nijar mahmud babu wato mohamed bazum na jiran ji daga nan makomarsa yau wajen mako guda da aka ɗake takunkumi da aka sama nijar a lokaci sun ce kuma a saki bazum amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu ga ko. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari wanda yusuf mustapha batsari zai gabatar inda za ku ji bayani dangane da garin odara da ke yankin masarautar kwantagora a jihar naija amma fa sai duk bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mutuwar akalla Falasdinawa 112 da ke kokarin karɓa agajin jin kai a birnin Gaza ya janyo yin Allah wadai daga ƙasashen duniya a yau Juma'a bayan da shaidun gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon buɗewa Falasdinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton harin cewa Isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar alnabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun buɗe wuta yayin da mutane ke ƙoƙarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. da farko dai jami'an isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun buɗe wuta suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya alhamis a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter mai magana da yawun rundunar tsaron isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen da take magana yayin da take cikin jirgin shugaban amurka na air force one da ke tafiya tare da shugaba joe biden zuwa kan iyaka amurka da mexico kakakiyar fadar white house olivia dalton ta shaida manema labarai cewa wannan sabon abin da ya faru na bukatar a yi bincike sosai shugabannin majalisun dokoki na kasashen turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin amurka mike johnson da ya jajirce wajen nemar wa ukraine karin taimako a yakin da take yi da rasha sai dai kuma johnson ya ce matsayinsa bai canza ba cewa dole ne majalisar dokokin amurka ta tabbatar da tsaron kan iyaka amurka da mexico da kuma samar da isassun kudaden gudanar da harkokin cikin gida na amurka kafin su bada wani tallafi ga kasashen waje. sojojin ukraine da ke yaƙi a kusa da birnin bakhmut da ke gabashin ƙasar sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai da harsasai don daƙile harin da sojojin rasha ke kaiwa akan haka ne shugabannin majalisun dokokin turai 23 da suka hada da ukraine jamus austria chechia lithuania estonia latvia spain faransa da poland suke wannan kira kai tsaye ga kakakin majalisar wakilan amurka don samar da tallafi ga rundunar sojin ukraine don ta samu karfin yakar rasha an jima kaɗan zara'un za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda yayin da aka doshi mako guda cir bayan da kungiyar ecowas ko sai da yawo ta cire takunkumin da ta zirga wasu kasashen afirka guda hudu ciki kuwa har da nijar din har yanzu ana jiran ganin yadda makomar hambararren tsohon shugaban kasar ta nijar muhammad bazoum da mai ɗakin shi khadija bazoum za ta kasance duk da cewa sakin nasa na daga cikin sharuɗa da kungiyar ta gindaya wa hukumomin mulkin sojan kasar kafin sauya matsayinta ga suleiman mumuni barman da cikakken rahoto yau wajen maku guda da aka ɗage takunkumi da aka sa ma Niger a lokaci sun ce kuma a saki ba zoom amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu ga komi ba ba mu ga komi ba ba mu ji komi ba kan a yi wannan eh, eh, muhawara ta satin da ya huce mun tuna ta musu da akwai wannan hakunci da kotu ta yanki kuma ya kamata a yi aiki da hakuncin nan ba mu kwatanta shi ba da a baka a cire takunkumi in ba a saki ba zum ba ba a yi wannan wannan ba mu ba ne ba kuma ba mu tambaye su ba amma ba mun ce a daga takunkumi saboda talakawa su ne suke shan wuya amma kuma shi ma ba zun iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi abu ne ya zama na kama karya da aka yi kawai aka sabke shi daga mulki kuma yake rike da shi da iyalansa. A matsayinku na lauyoyin da ke kare shi menene waɗanne hanyoyi ne kuke shirin bi don ganin cewa wannan bukata ta biya? Amu hanyar da zan mu koma kuma ita ce mu koma bisa kan kungiyar sai da yawo. Shugabannin kasashen sai da yawo da kwamishin kin sai da yawo na mu ce mata kai akwai eh, eh, eh, shari'a wadda aka ce ku yi aiki da ita kuma za mu ci gaba za mu je majalisar dimkin duniya akwai kwamiti mana musamman bisa kan rike mutum a da shi ba a kan an mai shari'a ba ba a kan an zargi shi da wani abu ba. Shi ma kuma za mu je can wanda ake ta kwamitin da droit de l'homme na Nations Unies. Hmm. muna da niyyar da zama daga kara a can wurin hmm. mu aikin mu kenan na lauyoyi hmm. kare yan adam kare wanda ya ke cikin eh, matsala kamar ba zumba shi kadai ba talakawa su nawa muke kare su to amma in ya zama zamanto a cikin ƙasa an ce ba a aiki da doka to kuma zance ya ƙare kenan ko mashara'anta ko lauyoyi masu kare mashara'anta an kama an shahe su an mai da wannan duka banza ba sai a ci gaba ba ana yi yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi bazum din yake ciki da iyalinsa? Eto eh, tun sha tara da watan Oktoba ba mu da labari a cikin halin da yake ciki. Ko shi ko iyalan shi ba mu da labari ko kaɗan tun da ban mu da waya shi ko mu mai magana ko kuma wani ma ya mai magana ya ce mu ga abin da ya ce ban mu da labarin shi kwata-kwata ko kaɗan. Kun nemi ku gan shi ba a baku dama ba. Eh, to, mu nemi mu gan shi ba a hannun kotu ba yake. Mu lauyoyi ne, inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya. A hannun iko yake ba kotu ba. mu kuma ba mu da eh, incin mu tambayi wani minista ko wani president ko wani wannan muna so mu je mu ga wanda ba a hannun kotu ba yake ainihin ne matsalar take An gaida Suleiman mini Barma masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga zara'unta ta dawo da kashe na biyu na labaran duniya. shugaban amurka joe biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban amurka donald trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar texas da mexico a jiya alhamis dukkansu sun isa yankin ne don jawo hankali akan karuwar bakin haure da ke neman shiga amurka amma sakonninsu sun bambanta da juna kuma sun nuna yadda 'yan jam'iyyun democrat da republican ke kallon wannan lamari mai muhimmanci a batu na zaben bana abu ɗaya da abokan hamayyar suka amince da shi cewa matsalai yawaitar bakin haure na baya-bayan nan da ke tsallaka iyakar ƙasar wani abin damuwa ne sosai kuma ƙalubale a garin brownsville biden ya yi magana a game da dokar shige da fice wanda 'yan jam'iyyar republican ke adawa da ita yayin da trump ya bayyana lamarin a matsayin yaƙi kuma ya ce manufofin biden ne suka buɗe ƙofa ga dubban bakin haure da ke shigowa amurka har suna zama masu aikata laifuka 'yan uwa da magoya bayan hamshakin jikon adawa na rasha alexei navalny na yin bankwana da madugun 'yan adawar a jana'izarsa da aka yi a yau juma'a a kudu maso gabashin moscow biyu bayan cece can da ya barke kan maganar sakin gawarsa bayan mutuwarsa magoya bayansa sun ce majami'u da dama a moscow sun ki amincewa su gudanar da jana'izarsa kafin daga baya wata coci da ke gundumar mariono babban birnin kasar ta yadda ta yi mishi jana'iza a garin inda ya taba zama kafin a sanya masa guba a shekarar 2020 kafin ya koma rasha mahaifiyar navalny ludmila navalnaya ta shafe kwanaki takwas tana kokarin ganin hukumomi sun ba da gawar navalny bayan mutuwarsa a ranar goma sha shida ga watan fabrairu a yankin yamalo ninet kimanin kilomita 1,900 arewa maso gabashin moscow labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma da laka da dai a shagala ana sauraron shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Sunana Yusuf Mustapha Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin. Inda yau a cikin shirin gidan rediyon landmark fm kwantagora a jihar Nijar najeriya muka yi tattaki zuwa garin udara da ke cikin masarautar kwantagora a yankin karamar hukumar kwantagora ta jihar Niger, domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na udara da ke da tazarar kilomita goma daga cikin garin kwantagora da isa na garin na udara na samu damar zantawa da babban limamin garin udara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka sunana yusuf abdullahi chief imam na garin udara to maganan tarihin garin udara da ke wannan yankin masarautar sarki sudan asalin a udara kakanninmu sun taso ne daga kasan katsina yadda tarihi yake ba mu bayani a wani gari garin da ake cewa 'yan tumaki to kakanninmu daga can suka taso kasan katsina matsayinsu mahalba ne suka hito da wa da kani da su su uku suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin mashegu da suka sauka a garin mashegu bayan sun zana a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a mashegu sai ya zana a mashegu da wa da wannan kanin sai suka taso daga yankin mashegu sai suka yi nan da suka zo nan shi karamin su sai ya tsaya a garin uco shi kuma ya ce ya ga wurin zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya na a garin farin shinge ya kawo garin uco shi kuma wannan da ke bin wancan na mashegu sai ya zo nan sai kawo garin udara to asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga katsina yankin da ake ce yan tumaki suka zo nan suka kawo wa'annan garuwa guda uku wanda yake wa'annan wa da kani ne dukkan su uwansu ɗaya ubansu ɗaya su suka zo suka kawo wa'annan garuwa guda uku yanzu a kiyarci iya cewa garin udara ya ɗau shekaru kamar nawa to asalin garin udara lalle ko da udara ta zo suka sauka na suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar yahuri asali yadda muka samu saboda haka shekarun gari kahon garin udara a kiyasi ya haura mu shekara 300 a kan garin udara shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko ince wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowane yanki za ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su can cewa eh lallai muna da wani al'ada a garinmu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara hmm. me za ka yi karin bayani a kai to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai bai wuce kamar gariya da ake yi zamanin da ba gayya ana haɗuwa a yi gayya kuma a ta kiɗi ke wanda ake sama kiɗin noma wanda yake basawa sun gaji wannan abin ne yana haɗa kan mu mutanen gari aka yi gayya a ta kiɗe-kiɗe ana kiɗi ana na noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kiɗi har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne duk ana yi eh, to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda dadewar lokaci yanzu an bayyana su ne kuma hodo da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada in ba ya saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda gwanin shi shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatan farko da wasu abubuwa irin wanda muka aka sani ana yi da wanda ba saba ma addini ba za a insha Allah za mu yi kokari mu hudu da su to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagora yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri to yankin kasan masarautar sarkin sudan yankin kwantagora asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke suke da wannan asalin wannan yankin su ne basawa da kambari su ne aka samu anan sarakunan da suka jagoranci wancan garin udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kasan udara wurin sarakuna guda goma sha takwas ne ko wanda suka yi sarautan garin udara har bisa gane yanzu wanga ke ci abdullahi ibrahim ita dai kasan udara allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abirin nema sannan da itacen da ake sara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwaltan da ake yi a sassan najeriya a yankin kasan udara ake daukan su ana daukan da ma'adani ana daukan su yankin udara kamfanin da suka zanna nan shekara wurin arba'in da suka wuce ana daukan duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasa ilori da kaduna da yawuri ana yin kwalta da su duk yankin kasan udara ake daukan su ya za ka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasan udara to gaskiya an samu ci gaba amma an ɗauki lokaci <clears throat> mai tsawo an wuce an ban baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka to farko abin da za mu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwarori tun can kango to wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga ruwan ga dai zuwa bayan mun baro kango da can cikin kango muke zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga taso mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda za mu ce mu nuna shine zamanin gwamnan Musa Inuwa Dr Musa Inuwa shi ya zo gina ya muna burtsatse shi ne na farko to wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu ko mu samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan goma sha da suka wuce sai unicef ta zo wanda ake cewa eh, eh, kuma yawwa ta da CSDP abin da suke da rufe da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofin gidana kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna mana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mana da miliyan goma kuma sun taimaka suka ba da wannan kuɗi to wannan lokacin ne muka yi amfani da wannan kuɗi muka gina firamare blog a ga blog guda biyu kowane da ofis ɗin headmaster ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka kara tuwo kuɗin na kuma muka zo muka gina asibiti ga nan wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin 'yan siyasa na bombi hmm. yana matsayin abin ga assembly na niger state dan majalisa ya zo ya yi mana bulo guda shi kuma bulo guda yana nan shi ma azuzuwa da ofis na headmaster yana nan kaga ya abu uku kenan wanda za mu fuskanta wanda yake gwamnati ta yi mana ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to wannan an kawo mana su ga ma guda an kawo mana guda biyar ko shidda guda na shiddan dai shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na odara yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za in so samu ne muna bukatar a saukan muna da wuta nan na nefa sau wannan lokaci duk ba ku da wuta tun da aka hito tun lokacin na wanda ke kanto ma wanda ake ci mutum mutumin can na rahin gora korau mun yi tawaga muka shiga mota biyu muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kanmu suka yi alkawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komi saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na udara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shi ke gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan fiye da goma amma ba a karkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin udara in ana neman ruwa na kwarai sai an zo nan ruwa masu daɗe sha daga wasu ta guda aka zo na ɗibi ruwa musamman wanga ruwan wanga burtsatse da um, wani muka ce zamu musa inuwa ya yi to burtsatsen nan bai da canji ta nan samu kamar shi da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi na su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin masu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya eh, burtsatse na lalace irin su sani black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya bada gudunmawar shi kuma da abin ya koma ƙasa. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talaka. Bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin Odare ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka ɗauka na ganin cewa ba ma garin Odare kaɗai ba sauran garurukan da ke gundumar Masuga za a ɗauki matakin samar musu da ababen more rayuwa. kamar yadda ya min karin bayani ta wayar salula. Suna na Honorable Awal Abdullahi, kansila da ke wakiltar masu gawad. A hoɓasan da muke a bangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin. To ta bangaren wuta dai kwai abun nan da gwamnatin abin ga ta kawo muna mu cika na batun world project to ta bangaren wuta dai insha Allah duk wayan abubuwan duk mun sassa su ba wai kawai ba duk yankunan da ke yankin masu ga ward wanda dai da yake bakin hanya duk mun sa su insha Allah in abin ga na world project din yazo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa ga an aka fara world project din insha Allah muna sa ran ba wai udara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka ɗauka daga mararraba kuma har zuwa mutuwar noma Har harwar project insha Allah duk wa'annan abubuwan muna sare insha Allah duk za su kammala. To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma eh, tarihi. Abin mamaki a ce tsohon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu Ah, me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun ɗauki tsawon lokaci babu shi. To, kasan nima da, shiga na da fara wannan abun gana a zama na kansila yanzu dai shekara guda da yake nan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka ga idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba. To yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma mai abun gani insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa ran insha Allah duk wa'annan abubuwan insha Allah wa'annan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan lantarki din insha Allah duk za a wuce wurin kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen hausa na muryar amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyon landmark fm kwantagora yusuf Mustapha ba tsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. To madalla shirin ɗan gari kenan aka saurara yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. mutuwar akalla falasdinawa 112 da ke kokarin karba agajin jin kai a birnin gaza ya janyo yin allah wadai daga kasashen duniya a yau juma'a bayan da shaidun gani da ido da jami'an kiwon lafiya na gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon buɗewa falasdinawa wuta da isra'ila ta yi Isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. da farko jami'an asibitin gaza sun ba da rahoton harin cewa isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar alnabusi da ke yammacin birnin gaza shaidu daga baya sun ce sojojin isra'ila sun buɗe wuta yayin da mutane ke ƙoƙarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin da farko dai jami'an isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun buɗe wuta suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya alhamis a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter mai magana da yawun rundunar tsaron isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen To sauraro da haka kuma ka kaga karshen shirin na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin sai dai kafin mu naɗe tabar shirin baki ɗaya muna mika saƙon tayin murna ga iyalai 'yan uwa da dr ladan salihu tsohon darakta jiran na hukumar rediyo tarayyar najeriya frcm bisa sarautar bardan yamman bauchi na farko da mai martaba sarkin bauchi zai naɗa shi a gobe asabar biyu ga watan maris a fadar sarkin bauchin idan allah ya kai mu allah ya ja kwana ya ta ya riko yanzu a madadin zarawa fage da ta taya na gabatar da shirin da julie lathers gresham da ta bada umarni na ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.